قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن هزيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال من ذا الله يكيد دنجل الدجال إن معه ماء ونارا ينادى روى ينادى وشاء fa naruhu ma'un wutarsa ruwa kenan wa baridu wa ma'uhu narun ruwansa kuma wuta kenan mai kuna qala abu mas'ud ana sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallama abu mas'ud yace na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ما بئس نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب باب وان النبي دا أكعي كوشي سيدي فاتيا سورة دا الأمة ونن المسيح الدجال الكذاب ala manzo Allah ce ku shaurara ku mai da hankali ku kula innahu a'war yace shi mai ido ɗaya ne wa inna rabbakum laysa bi a'wara ubangijin ku kuma ba mai ido ɗaya bane wa inna baina ainihi maktubun kafirun manzo Allah ce za a rubuta tsakanin idanuwansa guda biyu kafir kafir فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يكي والبادي لا يدخل الدجال المدينة دوجل بغيش شيغا مدينة با قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أتبة ابن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا يتي من الله صلى الله عليه وسلم وترانا جايبنا حديثي من عن الدجال دنجل دجال fa kana fi ma yuhaddithuna bihi yace a cikin abin da manzon Allah ya faɗa mun dangane da Dujjal yace annahu qala ya'ti dajjal wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqab al-madina Dujjal zai zo alhalin kasancewa ko an hana an haramta masa ya shiga hanyoyin Madina فينزل بعض السباق التي تلي المدينة sai ya sauka wajen madina inda babu tsiro فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس sai wani mutum musulmi manzo Allah ce wa huwa khairun nas shine siyayyen mutane a wannan lokaci wa min khairin nas ko yana cikin zababbun mutane fa yaqulu wannan mutum zai fito ya fuskanci dujal ya kulu ashhadu annaka dajjalu ladhi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithu yace ni na ce da na tabbatar ina sanar da kai cewa kai ne dujjal da manzon Allah ya ba mu labarin sa fa yaqulu dajjal sai dujal yace ara'aytu in qataltu hadha thumma ahaytu hal tashkuna fil amr sai tambayi mutane sai me kuke gani inda kashe wannan kuma na raya na raya shi za ku shakka game da ni fa yaquluna la sai a'a ba za mu shakka game da kai ba fa yaqtuluhu thumma yuhyihi sai kashe shi sa'annan kuma ya raya shi fa kulu shi wannan mutum da manzo Allah ya masa shaida cewa yana cikin zababbun mutane sai ce wallahi na rantsa da Allah ma kuntu fika ashadda basiratan minni yawma yanzu ma na dada imani tabbacewa kai ne judal makaje fa yuridu dajjal an yaqtulahu sai dujal ya zaburo zai kashe shi wala yusallatu alaihi Allah ba zai ba shi dama ya kashe shi ba idan kasancewa duk abin da zai faru da sanin Allah madaukaki in Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima magana ta kare da'iman kamar Allah yana cikin zuciyarka تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة haka ne duk sa'a da kaje da halin tsakani kai ikira kana kiran Allah shi kenan magana ta tare al asbab wal musabbabat duk sun gaba in Allah ya canza kuma ya canza قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نعيم بن عبد الله المزمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال يتي أقوه في المدينة أقوي ملائكو النوبة دجال بذلك مدينة با قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي المدينة يأتيها الدجال دجال زي مدينة فيجد الملائكة يهرسونها sai samu ga mala'iku suna tsaron madina fala yaqrabu hajjajjal dujal ba zai kusa ba zai iya shiga madina ba qala wala ta'unu sha Allah annoba ba za ta shiga madina ba sha Allah Ke sa ke fazarha wa sharriq la yaqirru bika babu ya'juj wa majuj قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحول السند قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن عبا عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جهش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها حديث مسلسل بزينب كنا زينب باوا كنا زينب زينب كمن الله يشكو متى وترانا فزعت أفرجتي يقول ينا فدرتي لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب tsananin bani ya cika da larabawa saboda wani sharri da ya kusa zuwa فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل, مثل هذه وعلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها كما قال لك تؤمبو لفا كفر يأجوج ومأجوج ألك أنكني كمان حكا zamanin manzon Allah ke na aka buɗa shi haka ɗan kankani haka har zuwa yanzu ya kai ina قالت زينب ابنة جاش sai Zainabu ɗar jashi ta ce fa kulti ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Afana na haliku wa fina salihuna yanzu za mu hallaka akwai bayan Allah na kwarai a cikin mu kana na'am sai manzon Allah ce yi idza kasura al in barna ta yawa in liwati yawa in zina yake ta yawa in zina yawa in cin amana yawa zalunci barna duk in sun yawa da cin amana da algus ko akwai bayan Allah na kore sai an sa azaba Allah ya kare qala hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Wahib qala hadathana ibn Tawus an abihi an abi Hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala يفته الردم يفته الردم ورد يفته الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وأقد وهيب تسعين في لا ينون في شيني أقد تسعين يا أولي تسعين وأن هنيا في ورد الأربعة بياني شيني يا حقا وإن ياسو يا هدا في يبود قوفا كأن akhiru kitabil fitan karshen littafin fitina kenan Allah ka raba mu da fitina Allah ka yaye mana masu duk wata fitina Allah ka kiyaye mu duk wata guguwa da za ta kada a duniyan nan ko wata iska da za ta tashi a duniyan nan Allah ka kare mana imanin mu Allah kada ka sa ka rasa da imanin mu abin da yafi karfin mu Allah ka isan mana duk wanda ya zalunce mu Allah ka isan mana Allah ka daukan mana fansa Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم